يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما لمي yan wada على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a 25 ga watan rabi'ul awwal hijira 1444 wanda kuma ya yi daidai da 21 ga watan oktoba miladiya 2022 muna masallacin anas ibn malik ne da ke shiyar gwiwa eka a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatu sahih imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu fada'ilus sahaba littafi ne da ke magana akan falala da kuma darajojin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi muna cikin babi na takwas babin da ke magana akan yadda aka yi zaɓen usman ɗan affan a matsayin sarkin musulmi allah yarda da shi da kuma yin ittifaki da sahabbai suka yi akan gabatar da shi akan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma da kuma labarin yanda aka kashe Umar ibn Khattab radiyallahu anhu muna cikin wannan kisar mai magana bayan kashe umar ibn khattab radiyallahu anhu bayan an soke shi yana a cikin magagin mutuwa ya wasiya ga wanda zai gaje shi a bayan shi to akan waɗannan wasiyoyin ne muke zabuta shi a cikin wannan karatun namu kuma darasinmu na 568 kinan za mu gabatar a wannan yammacin da iko Allah ala bismillah ko kuka faɗa mini na rubuta da 68 to ku kuka yi kuskure قال المصنف رحمه الله قال وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم karanta mace nan na ko to karanta mu an yi kubala min musulmihim wa an yi rufa an musulmihim wa usihi bi ayyukan خيرا فإنه ملك الإسلام ولباس المال وغير العدو وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم وعزاه وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب وماتت الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على أعرابهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم في أهلهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا ما أتاه فلما قبض أردنا به من ملكنا نفسه قال عبد الله بن عمر قال يستعد عمر بن الخطاب ألكله وأرسل فوجئ هنالك مع صاحبيه فلما قبض من دفنه اجتمع هؤلاء الراس فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير بل جعلت أمري إلى إلى علي فقال طلحة جعلت عمري إلى عثمان وقال ما جعلت عمري إلى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله والله والله عليه والإسلام لينظرن له في نفسي فأسكت الشيخات فقال عبد الرحمن أن تجعلونه إلي والله علي أن لا آل عن أفضلكم قال نعم فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب فلان ما قد علمت فالله عليك فالله عليك لئن أمرتك لأعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن لتسمعن عنه ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له عليك وولد أهل وما daga cikin wasiyoyin da Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yayi ga wanda zai gaje shi zai gaji kujerar sarkin musulmi yace wa usihi bi hadil amsar khaira kuma ina mai wasici da cewa duk musulman da ke sauran garuruwan musulunci ya yi kyakkyawan mu'amala zuwa gare su wa wusihi bil ansari khaira kanan na ba ina mai wasici bil ansari wa wusihi bil ansari kaira ina mai wasici da mutanen madina ya musu mu'amala ta alkhairi allazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim wadanda suka zabi addara gidan imani kuma suka zabi imani min qablihim gabanin muhajirun sun hijira zuwa madina an yuqbala min muhsinihim min ya karbi duk uzurin da masu kyautatawa za su yi ya karban musu wa an yu'fa an ihim, waɗanda suka munana kuma ya yafe musu wa usihi bi alil amsari khaira kuma ina mai wasici da kyakkyawan mu'amala ga sauran musulman da ke sauran jihohin musulunci da garuruwa duk baki dai fa innahum ridul islam su ne mataimaka musulunci wajibatul mal kuma su ne masu jawo dukiya su kawo baitul malin musulmi wa ghaizul adu kuma su ne takaicin abokan gaba Ganinsu ke sa abokan gaba na takaici na jin takaicin musulunci sun san babu yadda za su yi da musulunci ya riga ya yi ƙarfi wa an layi wa minhum illa fadluhum an kuma kada ya anshi wani abu da gare su face abin da suka raga daga abin su na yau da gobe an kuma bisa ga su wa wusihi bil arabi khaira kuma ina mai wasici da mazauna karkara su kuwa kyautata rayuwarsu fa'in nahum asulul arab su ne asalin larabawa wa madatul islam kuma su ne makaman da musulunci ke amfani da su wani yada musulunci yau da gobe an yi min hawashi amwalihim ya amsa daga cikin zakkan dukiyoyinsu wa ya rudda ala fuqara'ihim kuma ya mayar ga talakawansu wa wusihi bi zimmatillah wa zimmati rasulihi sallallahu alaihi sallam, kuma ina mai wasici da alƙawarin Allah da kuma alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi sallam. wato kafirin amana da ke zaune cikin kasashen musulunci an yi falahun bi ya cika musu alkawarin da aka yi da su kada ya zalunce su wa yi katila min wara'ihim kuma ya yaƙi a bayansu waɗanda za su yaƙi waɗannan abokan amana to shi sarkin musulmi ya taimaki abokan amanan nan akan waɗanda za su yaƙe su ya zama ɗaya daga cikin waɗanda za su taimaka musu wani yaƙa abokan gabansu wala yi kallifu kada ya ɗora musu jizya illa hun face gwargwada abinda suke iyawa kalan ma a lokacin da karɓi rayuwar umar ibn khattab radiyallahu anhu kharajna bihi in ji amur ibn maimun ya ce sai muka fita da gawarsa fantsalakna namshi muka ta yi muna tahiya fa sallama abdullahi bin umar ya abdullahi bin umar ya sallama da muka kai a nan gidan na na aisha qala sai ce yastazinu umar ibn khattab umar dan khattab yana neman izini qalat nana aisha radiyallahu anha sai ta ce adkhiluhu ku shigo da shi fa udkhila sai aka shiga da shi fa wudi fa wudi hunalik ma sahibai sai aka bizne shi a nan cikin ɗakin na na aisha tare da abokansa biyu manzo sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq lamma firaga min dafni da gama turbudarsa isama haula'i rahab to dannan jama'an suka taru wa qala abdurrahman sai abdurrahman ibn A'u. bancin can umar shi ya bada shawara ga ya zaɓi mutum shida abdurrahman ibn A'u. sa'ad bin abi waqqas halat ibn ubaidillah da kuma ali bin abi talib usman ibn affan da na shidan su ne wane ne zubair ibn awwam waɗannan mutum shida sai suka taru Sosai sai abdurrahman ibn auf yace ij'alu amrakum ila salasatin minku." ku bai da lamarinku ga mutum uku daga cikinku wato kowane ɗaya daga cikinku mutum uku daga cikinku su ce ni na goyi bayan wani wani wane ce na goyi bayan wani wane ce na goyi bayan wani wane ce na goyi bayan wani sai rage mutum uku za zo wurin screening kenan sannan kuma abin da shi ake ce mata nazul watan jayewa jaye zama ɗin takara ni na jaye zama na ɗan takara na ba wa ne idan aka yi haka nan to ta hukum idan aka yi haka nan sai mutum uku su rage faƙalar zubair zubair ibn al'awam ya ce ƙalja'atu amri ila aliyu to ni takarar da nake yi na ba ali saboda haka shi ya jaye takararsa zubair ibn al-awwam qala talha talha ibn ubaydillah ya ce qad ja'atu amri ila usman ni ko na mika ma usman rago mata saura hudu ko wa qala sa'd sa'd ibn abi waqqas ya ce qad ja'atu amri ila abdurrahman ibn awf shi ma ce to ni ma na goyi ba abdurrahman ibn auf ina jaye takarata sun koma uku kenan to abdurrahman ibn auf shi ne mai gudanar da zaɓen kuma yana da cikin waɗanda za a zaɓa an fahimta ko in yanzu da ai ba a yadda da haka da hmm? a ce kai ne mai kula da zaɓe kuma kada cikin wanda za a zaɓa yana yi wa ya adalci a yanzu kan da waya alara ma ce shugaba inec kenan ko ya zan shugaba inec din na cikin yan takara eh hawa zai ci dai to abdurrahman ibn auf qala abdurrahman abdurrahman ibn auf yace to yanzu ga mu yanzu mu uku ayyukuma tabarra min hadha min hadha al-amr fanaj'aluhu ilayhi sai ce ku biyu din daga Usman ga Ali shi bai ko sawo kai ne ciki ba yace wane ne ku ne zai ce a'a ni ka na yahi ya so mu zabe shi a matsayin shugaba wane ne zai ce ni na barra na barantar da kai ne in ya zo fa alahu ilaihi in ya zo mu ce to kai muka so kai da kace ka jayi to kai za mu ba Ya ce wallahi alaihi wal islam ina gama ce da Allah da kuma musulunci la yanzuranna afqalahum fi nafsihi kowane ya duba wane ne ya fi cancanta fi nafsihi ga kai ne ya ce ne ka wane ya fi ni cancanta wane ya fi ni cancanta da ni yadda na ɗauka a ƙudurina kowane ya wannan tunani ba su keta ta usman da aliyu duk kowa ta yi shiru a wanda ya yi magana faƙala abdurrahman sai abdurrahman ya ce afa ta hu ilayya kuna bar mini hukunci wallahu alayya alla alu an afdalikum ni kuwa na dawo alƙawari tsakanina da Allah ba zan takaita ba a wurin zaɓin wanda ya fi cancanta daga cikin ku inda kun bar mai cewa e mun yadda ta hukuncin da kai mun yarda to ni ko zan iya kokari na ba zan takaita ba wurin ganin cewa na ba al'amarin na ba da ba al'amarin na wanda ya cancanta wanda ya fi cancanta cikin ku ala suka ce na'am na'am mun yarda mun nada ka matsayin hakimi dan nan shi ma hidda kai ne ko yau <laughs> fa akhadha bi yadi ahadihima sai riƙe hannun ɗayansu a waɗi ba amma bayanin zai nuna mana wane ne faƙala sai ce mai laka ƙarabatun min rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana da dangantaka da ƴan uwantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib ke wal qidama fil islam kuma kana da gabaci da kuma matsayi a musulunci ma qad alimta kuma ka sani ba sai a haɗa ba in ana maganan waɗanda aka ce yara a musulunci wa ya fara musulunta a cikin yara sai a ce na bai talib ko to ka san da wani Allahu alaika ina gama ka da Allah la'in ammartuka la nan. in na miƙa muka shugabancin nan a ɗawa alƙawarin cewa za ka yi adalci walin amarta usmana kuma idan usmana kuma na shugabantar latasma'anna a yi alƙawari za ka yi saurare kuma wala tuɗi anna kuma za ka yi ɗa'a ka bi shi ɗayan biyu in dai kai ne ce to kai ne zaɓa matsayin shugaba to ka dawo alƙawarin cewa za ka yi adalci in ko ba kai nin zaɓa ba idan usman nin zaɓa ana alƙawarin cewa za ka yi mai ɗa'a da biyayya suka gama da shi da aliyu a can cikin ɗakin zaɓe usman na bai kusa faɗa ake wannan sun makala bil'akar ban ce aliyu ya hito daga ɗakin zaɓe ta usman jiko ya shiga faƙali misali zalik shi ma ya faɗa mai darajojin shi ce usman ɗin a ƙarshe shi ma ya ce to in aliyu ne zaɓa kai alƙawarin cewa za ka yi mai ɗa'a da biyayya in ko kai ne zaɓa kai alƙawarin cewa za ka yi adalci shi ma kai haka da shi kullum ma khazal mithaq lokacin da ya shi alƙawura. ya rike alƙawura ga kowane daga cikinsu ƙala sai ce irfa ya daka ya usman ya usman ka ɗaga hannunka da ya ɗago hannun shi fa baya ahu sai mai baya a matsayin sarkin musulmi fa baya lahu ali shi kwali ya mai mubaya ga riga alƙawari da shi ya fita ya yadda ya zama shugaban inec ko sannan kuma ya yi alƙawari in shi aka zaɓa zai adalci in abokin takarar shi kuma aka zaɓa kuma zai mai biyayya saboda aka ariga riga an gama da aka zaɓi usman ɗin abdurrahman ibn awu shi ya fara mai mubaya don shi ya jagoranci zaɓen sannan ali ibn abi talib shi ne ɗan takara na biyu ko shi kuma ɗin ya ce ya goyi baya wa wali dar fa baya'uhu sai mutanen garin Madina suka yi ta shiga suna mai mubaya suna mai mubaya suna mai mubaya ana aka zaɓi sarkin musulmi bayan rasuwa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu idan za mu duba wannan lamarin bai yi tsanani a wa rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko na farko Eh, sai a ce an saba manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu abubakar ya zo ya rasu saboda haka na uku ne umar ko to kaifin ya dan dallace kaɗan bisa ga lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma lokacin abubakar sannan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam abin na danye saboda haka dole ne a tabbatar da an nada shugaba kamar al'amura su ta yi daidai da daidai sau daga nan abin da imam bukhari ya kawo kenan game da fadalar usman ibn affan radiyallahu anhu daga nan sai manaqib ali babu manaqib ali ibn بعض al-qurashi al ابي abi al-hasan radiyallahu الحسن wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li ali انت مني wa منك وقال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن رابر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابي هاشم عن سالم بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن راية غدا رجلا يفتح الله على يديه قال فمات الناس يدركون ليلتهم أيهم الله لما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يطاها قال أين علي بن أبي طالب فقالوا يشتكي إليه يا رسول الله قال فأرسل إليه فأتوني به فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتله أن حتى يكون مثلنا فقال أنصت على رسلك حتى تنزل بسرعتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأحدهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم باب مناقب علي ابن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو الحسن رضي الله عنه وأن باب ينا مغنى كان درجوج علي بن أبي طالب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينا لك سكن درجوج صلى annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li ali yanga ce ali anta minni wa ana mink kai da tare da ni kake ne kuma tare da ni tare da kai nake wato kai dan na ne ne kuma dan ka ne to kasancewa dan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi ya musulunta ashe na da daraja mai girma a cikin musulunci saboda karabarsa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm? wa qala umar umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yace tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu alhali yana mai yarda Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu hmm. sannan النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنت مني بمنزلة هارون لا ننتهي إن شاء الله <clears throat> سيجا حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف قال حدثنا عبد العزيز شنا ابن أبي حازم أن أبي حازم كلمة ابن دينار ما يفنشي عبد العزيز إن كينا عن سهل ibn sa'ad shine as-sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin yakin Khaibar kenan law qiyanna ar-rayata qadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yace wallahi gobe zan ba wani mutum tutar yaki kuma Allah zai ba da nasara ga hannu ne lali lokacin da za a yakin ga Ali ibn Abi Talib yana gida bai koyi ta ba don bai da lahiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi a gida ya fita to ya ga cewa wai yanzu ni zama zan yi gida ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wurin yaki ina yake yi wakan ya tashi mazai ya iskusu to da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wannan maganar qala inji sahal ibn sa'ad yace fa batan nasu mutane suka kwan yadukuna lailatahum suna ta zurfafa tunani suka fantsama cikin tunani aka ce na ce wai wane ne za a ba tutan ga ko amma wanda aka ba tutan ga kan ya samu falala yayi kaza yayi kaza ayyuhum yutaha wane ne cikin su za a ba wannan tutar falamma asbaha nasu lokacin da mutane suka wayi gari da mutane suka wayi gari gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka yi sammako wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. ba an ce za a ba da tuta ba kuma wannan da za a ba tuta Allah zai ba da nasara ga hannun shi kuma yana so Allah Allah na so shi daga kowa na so a ce shi aka ba tuta saboda aka ba mai yadda shi latti kamun ya an ba da tuta an gama la faƙal eh, dukkan su yarju an yi kowanensu na ƙauna a yi sai a ce shi aka ba tuta faƙala sai annabi ya ce aina ali ibn abi talib ina ali ibn abi talib faƙalu suka ce yashtaki ainihi ya rasulullah idanun shi na masassara qala ce fa silu ilai, to ku aika mai kaza ina kira fatu ne bihi ku zo min da shi ma ja lokacin da aliyu ya zo basaqa fi ainihi sai annabi ya tofi ga idanunsa biyu wada ala hukumai mai addu'a fabara'a sai ya warke wato bayan yayi addu'an tukunne tofa ba sai da ya tofa tukunne addu'an ba an fahimta abu hawa la taqtadi at-tartib to dai addu'a ya tofa ga idanunsa biyu fa bara sai ya warke hatta ka allam yakun bihi waja a ce ma da dai babu rashin lafiya ga idanu fa atahu rayata sai mika mai tutar yaki faƙala ali sai ali ya ce ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uqatiluhum hatta yakunu mithlana in yaƙe su har su zamo daidai yadda muka ga imani ai babba abu ne koko ai koko ba nan ta yi kuka zamo masu imani haka nan ba sai da aka ta tarbiyya aka ta tarbiyya faƙal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai kai dai unfuz tahi ala rislik amma sannu sannu kakka sa garaje hatta tanzila bi sahatihim haka je ka sauka a farfajiyar su thumma duhum ila islam sannan ka kire su zuwa musulunci ba da zuwa kuma za a fara musu da yaki ba sai an kire su su karba musulunci idan suka ce a'a ba za mu karbi musulunci ba to jizya in ya kasance a wurin ikon musulunci na shafuwar wurin in sun ba da jizya shi kenan in sun ce kuma a'a ko jizyan ma ba za mu bayar ba to nan ka sai a ce to ku shirya da yaki idan ya kasance ikon musulunci bai kai can ba to ko dai su musulunta ko kuma a yake su sannan wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi idan sun karba musuluncin to ka wada musu abin da a wajaba kansu min haqqillahi na haƙƙin ubangiji fihi a musuluncin nan wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahida Allah nake rantsuwa a ce Allah ya shiryar da mutum guda ya karbi musulunci duka ai bid'a'ik bid'awatik saboda da'awarka da kiranka zuwa ga musulunci to khairul laka min an yakuna laka umurun na'ami yafi alkhairi gare ka a ce duk gaba ɗaya an tara jajayen raƙuman duniya duk gaba ɗaya an ce an baka ko a ce kai ne ke da mallakar su ka ɗauke su duka kai sadaka da su ladar da za ka samu ba za ta kai ladar da za ka samu idan mutum guda ya shirya a ka ba wannan na daga cikin falalar da'awa kira zuwa ga addinin Allah duk wanda zai musulunta a hannunka to da bayanin falalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a ce jajayen raƙuma duk gaba ɗaya in kai ne ke da mallakar su to kai sadaka da su to ladin da zaka samu ba kai ladin da zaka samu idan wani ya shirye musulunta a sanadiyar ka ba ce da awa zuwa ga addini Allah ba karamar sana'a ba ce ina ce mai girma kwarai da gaske falala ali bin sallam shine zaben sa a basa wannan tutar wanda gashi Allah na son shi shi ma yana son Allah sannan aka sanya kuma mai nasara kuma a hannun shi حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمق وقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فلهج بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة شين ابن سعيد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن عن سلمة شين ابن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر علي بن أبي طالب ya zauna gida bai ta yakin khaybar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa kana bihi ramadu ya kasance yana da cizara faqal sai ce ana atakhallafu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu ni zan zauna gida ba tare da na fita yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai haka na yiwuwa kuwa fa kharaja ali da ali ibn abi talib ya hita lahiqa bin nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam falamma kana masa'al laylata allati fatahaha Allah fi sabahiha da aka kai daren da Allah ya ba da nasara aka ci sa Khaybar a cikin wannan daren manzo sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce la udiyanna rayata wallahi zan bada wannan tutar aw la ya'khuzanna rayata gadan ko kuwa gobe an rajulan wani mutum zai anshi wannan tutar yuhibbuhu Allah wannan mutumin Allah na son sa wa rasuluhu kuma manzo Allah na son sa aw qala ko ko cewa yuhibbu Allah wa rasulahu shi wannan mutumin yana son Allah kuma yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaftahu Allah alaihi kuma Allah zai bashi nasara ga wannan tutar da za a bashi je yaki Faiza na hannu bi ali mai da labari shine salmat ibn al-aqwa yace nan take sai muka ga aliyu wa ma narjo kuma ba mu zaton mu gan shi qalu suka ce haza aliyu haza aliyu haza aliyu fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rayata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika mai tutar fataha Allahu alaihi sai Allah ya bada nasara ya bashi nasara aka ci kasan Khaibaran duk baki ɗaya wato shine sahibul liwa da na fi gazo ta haibar ai wannan yakin ne bakwai da shekarar hijira to sai haddasa na abdullah ala abdullah bin maslama ala ala abdullah bin nahar abi hadin ana bihi anna rajulan jaa ila malik ta'al fa qala hadha qulan li amir al madina jaru ali inda al minbar qala fa yaqulu ma'a ala yaqulu abu furad fa dhika قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له له اسم أحب إليه منه فاستطعمت فاستطعمت الحديث سهلا وقلت يا أبا عبا يا أبا عباس كيف؟ قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فرجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد فخرج إليه فوجد رداءه قد عن ظهره وخرج التراب إلى ظهره فجعل يمسو التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين wato duk da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maka kinaya falala ce da kuma daraja kai duk da zagin ka annabi sallallahu alaihi wasallam falala ce da daraja mm ya ce ya Allah duk wanda na zaga ka sa wannan zagin da zama rahama gare shi ko to wannan kinaya da yawa alimin abu ya talib da wannan kinaye ce aka kawo falalar eh, aka kawo cikin wannan falalar alimin abu ya da kuma harjojinsa haddasa abdullahi na matsalama shi ne imin alkanab alkanab ya kawo haddasa na abdullaziz imin abu hazim ana behi mahaifinsa abu hazim shi ne salmatu bin dinar an na rajulan ila sahal ibn sa'ad wani mutum ya zaurin sahal ibn sa'ad a saidi qala sai ce mai hada fulan ai ga wani can liamirin amiril madina wato gwamnan madina na wannan lokacin marwan ibn al-hakam ce ai ga eh, gwamnan madina can ya aliya inda mim inda al-minbar wai na suka ali bisa mimbari. qala sahal sai sahal ya ce mai fa yaqulu madha bai ambaci aliyu to me ce ma aliyu kala ya kullahu abu turab Ku abu turab ya kace mai wai shi yana gani abu turab din nan kaskantar da aliyu ne yake nufi dan ba go, shi wanda ya kawo abin da wannan koken ko kuma wannan korahin yana gani shi gwamnan madina matsayi ne na tabi'i kuma gashi cikin banu umayya ya zo ya ambaci aliyu cewa abu turab ai ya kaskantar da aliyu kyau kuma wanda aka ka mai korahin ga gare shi shi ya san asali inda abu turab din ya fito fa zahika saboda haka sai sahal ya kyalkace da dariya qala ce wallahi ma sabbahu illan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya ambace shi da suna abu turab kaje sai annabi sallallahu alaihi wasallam in dai haka ne to ka hutar da kanka wa ma kana lahu ismuna habbu ilayhi minhu kuma bai da wani sunan da yafi so fiye da abu turab din nan saboda haka nake ismun kenan kinaya na zama ismun kenan ko kuwa yanzu abubakar ba muna sa suna abubakar ba kuma ismun ne amma asalin shi ai kinaya ce sai ثم خرج فاستدعمت الحديث sahalar, shi wanda ya kawo korafin gaga sahal sahal ya ce mai to annabi ya fara ce mai abu turam ya ce daga nan ɗinan neme shi to ya karanto mini wannan hadisi istad'amtu kaman sa'altuhu an yud'imani hadha alhadith ya ciyar da ni wannan hadisi ya bani wa qultu sai na ce mai ya aba abbas ya kai uba abbas kai fa zalika yaya an kai annabi ya ce mai abu turab tambayar mai fita ko kala ce dakhala aliyun ala fadimata wataran ali ibn abi talib ya shiga umma ta sa fadima diyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma kharaja daga shi ya fito fadda ja fil masjid je kwanta cikin masallaci ya shiga gida ta bata mai rai ya zai Ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa ya ya iya saboda haka sai hito sai je kwanta a cikin masallaci ko masallacin su ba shi fida ce ke akwai ba ta ke akwai ba kasa ce ɗaya aka daddale فقال النبي nabi sallallahu alaihi wasallam aina eh, ibnu ammik annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gida bai ga aliyu ba yadda ke ina da amminki qalat sai da je fil masjid ina can cikin masallaci fa kharaja ilayhi sai annabi ya fita tsuri ali ibn abi talib fa wajada rida'ahu qad saqat an zahrihi sai ga mayafinsa ya fadi can gehe wa khalasa turabu ila zahrihi har turda ya shiga abin nan bai cikin bai ajala yamsahu turaba an zuharihi sai annabi ya kama hannun shi yana kakkabe turdaga an zuharihi ga bayin shi yana kakkabe mai turdan fa yaqul yana cewa ijlis ya aba turab kai tashi zauna ya kai abu turab ya maimaita marratan haso bi tsakanin surki da surki ko kuma shi ya rike shi ya rike shi har ya girma saboda ka sai mai wannan kinaya a abu turab daga nan shi kenan wannan sunan sai ya saura gare shi kuma sai ya fi son wannan sunan bisa ga a ce bai aliyu ko ibn abi talib to ya alaran ma an kai قال حدثنا محمد بن رافع قال an حسين عن زائدة عن أبي حكيم عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عملي قال لعل ذاك يسوءك قال نعم قال كما الله جاسم ثم سأله عن علي فذكر محاسن عملي قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل ذاك يسوق قال على أجل قال كما الله بأنفك انطلق فجهد علي جهلك فجهد علي جهلك تحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا آه، حسين ibn ali al-ju'fi an za'ida shine ibn qudama ana bi husayn shine usman ibn asim al-asadi an sa'ad ibn ubaida al-kufi qala sa'ad ibn ubaida yace ja'a rajulun ila ibn umar wani mutum ya zo da abdullahi ibn umar fasalahu an usman sai mai tambaya game da Usman a zakara an mahasin amali ya ambaci kyawawa ayyukan Usman qala ce la'alla zalika uku, ina tsammani dai wannan labari da na baka yana bakanta ma rai qala ce na kware kuwa qala fa arghama Allah bi anfik to Allah turmuzar da hancinka cikin kasa wato Allah ya walakanta ka tunda dai har kyawawan ayyuka annul mu'mina ka bakanta mare kuma sa'alahu an ali ne tambaye shi kuma game da ali fa zakara mahasin amali sai an bace kyawawa ayyuka ali fa qala yace huwa zak ai shi wannan aliyu baituhu awsatu buyutin nabi sallallahu alaihi wasallam gidane tsakiyan gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam wato ai shi yana da karaba kud da kud annabi sallallahu alaihi wasallam kuma qala kana ce la'alla zaka yasu'uk ina tsammani kowan gada na kwadi yana buna na marai qala ajal yace da gaske ku ban ji dadi ba qala yace to fa arghama Allah bi anfi Allah turmuzar da hancinka in dalik ka tahi ni wuri fajhad ala jahadik aje kai ta kokari duk kullu kullun da zaka yi ka sai kai Allah da ya kai su wannan daraja kuma ba ka iya dawowa da su baya ba ka iya kuma ba walwalewa sai daga daɗe ba shi wuri mahallin shahid a nan shi ne mahasin ali bin abi ko nan ne muke magana a kai saboda haka duk da manyan sahabbai sun shaida akan kyawawan ayyuka ali bin abi da kuma usman ibn affan da sauran sahabbai wannan zai nuna maka babu kiyayya da gaba tsakanin waɗannan sahabbai hmm. haddasuna muhammad kala haddasuna muhammad bin basharin kala haddasuna gundar kala haddasuna shuba adal hakam kala haddasuna abi laila kala haddasuna aliyun anna fatimata alayha salam shakatun matar armin asar laha fatan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam man talaga falam tajid wa wajadat aisha فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأخوما فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت فرد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعا وثلاثين وتشبها ثلاثا وثلاثين وتحمل ثلاثا وثلاثين ثلاثة وثلاثين وهو خير لكما من خادم تحدثنا محمد بن بشار أنا ملك بن بندار حدثنا بندر شنو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ابن حجاج العتكي أبو بسطام عن الحكم شين ابن عتيبة قال سمعت ابن أبي ليلى شين عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي علي يا يا كرنت الدمو أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى cewa na na fadima ta kai koke abinda take haduwa da shi min asarin raha na kanta ga hannunta saboda nika da take yi dutsen da take rikawa tana nika da shi to shine har ya kanta ga tafinta ta kai koke ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ji labarin cewa an kawo kamammu ga bayi nan ta zo ta roka kautiyar nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyin sai aka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da su kamammu fasalakat sai na na faɗi matar ta yi falam ta ba ta yi isko na na faɗi na annabi sallallahu alaihi wasallam gida ba fa wajadat aisha ta fa kabarta. ta isko innata aisha radiyallahu anha sai ta faɗa mata ga abin da ya kawo ni wurin baba falamma ja annabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratu aisha bi maji'i fatima da nana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai na na aisha ta faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai idan mu fadima ta taho amma kaji kaji kaji abin da ya kawo ta fa ja annabi sallallahu alaihi wasallam ilaina shi ko annabi maza sai garza ya zuwa gidan surkin shi shi ne aliyu wa kada khazna madaji'ana taje har mun riga mun kwanta in ji aliyu zahabtu li aquma aliyu ya tahanna zabara don in tashi faƙada ce ala makanikun a a ku yi kwancen kan wanda tashi faƙada bainana sai zauna tsakanina da aliyu hatta wajattu da qadamaihi ala in injina na fadima sai ta har sai da na ji sanyin kafawun shi ga ƙirjina wa sai ce Allahu allimu kuma khairan mimma sa'altumani kuna so in karantar da ku abin da ya fi falala da kuma matsayi fiye da abin ga da kuka roƙe ni na bayin da zan ba ku muku hidima in ba ku abin da ya sha za a hatsu ma mazaji idan kuka riƙe wurin kwanciyarku kuka kwanta kuka miƙe to birane ko ka to kun zauna za ku kwantan to tukabbira ni ko kuma tukabbira arba'an wa talatin ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar talatin da hudu wa tusabbihani talatan wa talatin ku ce subhanallah subhanallah talatin da uku wa tahmadani talatan wa talatin ku ce alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku dari kenan ko fa huwa khairul lakum min khadim shi yafi alkhairi da ku ce ba ku khadim wanda zai zo ya muku bauta ko ta yi muku bauta galiba abin da suka nema ba ke nan. wannan annabi sallallahu alaihi wasallam falalar da a cikin nan shine ya kebe su su kadai ba su ga fa'idar na mahib da go ya kebe su ya ba su wannan fa'idar ba tare da sauran jama'a ba sai in da ba don sun karantar ba to da ba a sani wannan fa'idar eh, daga nan sauran mutane suka yi ciyarin da su ko amma duk da haka su tushe suka samu duk wanda zai ansa kuwa sake hannu ya ansa <laughs> an bayan ko <laughs> Allah ran makarance mu na sauran ce mu na sauran minti biyar. Ala ta sani Muhammad ibn Bashar, ala ta sani Gullar, ala ta sani Shuba, an sa'ar ala ta Ibrahim da sa'ar an abi hifal. Qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam li Ali amma fa an takuna minni bi man zataha wa man muta. Ala ta Ali bin Zaid. Ala khabarna Shuba, an Ayyub, an Ali bin Sirin, an Abida, an Ali radiyallahu anhu. Qala uqdu kama kuntum faqdur. فإني أكره أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي فكان مسلم يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد شين ابن إبراهيم ابن أو عبد الرحمن بن عوف قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه shine sa'ad ibn abi waqqas qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam li ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ali amma tarda yanzu kai ali baka yarda an takuna minni ka kasance daga gare ni bi manzilati haruna min musa kamar matsayin haruna ga annabi musa alaihi salam matsayi ne babba tumfayin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ghaira annahu la nabiyya ba'd zaka zamo da gare ni kamar matsayin haruna ga musa mataimaki kenan ko kai in musa bai nan annabi haruna shine zai tsaya da madadin annabi musa to sai dai ni babu annabi bayana saboda haka sai annabi ya kore niyaban aliyu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ga annabci ba don la nabiyya ba'dahu saboda haka ya dawo kenan game da khilafa idan ya dawo ga khilafa annabi Musa Harun ya rige annabi Musa rasuwa ittifaqan babu sabani saboda haka annabi Harun khalifa annabi Musa ne a lokacin da annabi Harun din yake raye haka ne ko amma bayan mutuwa Harun fa ba khalifar shi bane to anan Ali ibn Abi Talib shine khalifa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shi'unul bayt duk al'amura na gida baki dai shine khalifarsa amma anan sai aka samu sabani manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fara rasuwa kafin Ali saboda haka al-mushabbahu din nan Harun ko to shi ya rige Musa rasu inda amma annabi Musa ya fara rasuwa annabi Harun shi zai doke ragoman annabcin da isa da sako kamar yadda inda annabi ya rasu sai ce to Aliyu ya dauka domin li'annahu bi manzilati Harun min Musa to can wurin al-mushabbahu din eh, al-mushabbahu bihi sai aka samu sabani saboda haka annabi Harun ya riga annabi Musa rasuwa kenan khalifarsa ne lokacin da yana rayi shi ma aliyu khalifa annabi ne lokacin da annabi na rayi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayi amma bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam aliyu ba khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam bane saboda al-mushabbahu ne to mushabbahun bihi din annabi harun ya rige annabi musa rasuwa yanda malamai suka warware wannan matsalar kenan saboda haka sannan kuma idan ya kasance za khalifa duk wanda ya hau wannan kujera Khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka ko da an ce eh Khalifa shi ne amma bai faɗi wani lokaci bane zai zama khalifa tunda ko ya hau khalifa ai ba dawama zai ba ko dawama zai ba zai dawama amma da abubakar ya ce ba annabi ne to ka ce fa Allah ya ce maka fa za mu shiga makka fa to gashi kuma mun to an koro mu to ya yi kenan ya ce to ya ce maka bana za mu shiga ya ce da za mu shiga da ta da kullun nan masjid al-haram insha Allah ko amma da ke shekara kaza ba saboda haka za mu shiga din dai mu koma in ya so baɗi mu to mu shiga to han ya tabbata ma aliyu din annabi ya ce zai Khalifar sa. to amma bai faɗi ko khalifa ta nawa ba kuma bai faɗi shekaran ba ko kuwa kuma cikin iko Allah ya zabo khalifa din wanda ya hau wannan kujera khalifa ne khalifan wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fahimta ko tayyib wannan isharori sun nuna cewa ga wanda annabi ya fi zaɓa ya zama mai khalifa kud da kud bayan ya ɗaga shi ne abubakar siddiq radiyallahu anhum ajma'in حدثنا علي بن الجعد قال خبرنا شعبه ibn hajjaj an ayyub ibn abi tamimata sukhtiyani an ibn sirin shine muhammad ibn sirin an abidata shine abidata ibn amr as-salmani an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala uqdu kama kuntum taqdun kai hukunci kamar yadda kuke hukuncin fa inni akrahu al-ikhtilaf ina gudun sabani malamai sun ce kan matsalar bayi suka yi sabani shi ummahatul aulad ana sai da su ko ba a sai da su a farko ra'ayin Ali ibn Abi Talib ba a sai da su daga baya kuma yazo akan ra'ayin ana sai da su shine ake tankiya da shi akan wannan yace to ku take hukunci duk yadda za ku hukunci fa inni akrahu al-ikhtilaf ina gudun saba ma ra'ayin Abubakar in saba ma ra'ayin Umar idan ne haka nan zan samu hore hatta akuna hatta ya kunan nasu jama'a har mutane su kasance mai ra'ayinsu a samu haɗin kai da haɗin baki abinda nake bukata kenan hau a mota ko kuma in mutu kama mata ashabi kamar yadda sahabbai na su ma suka rasu in ya so su je su bar mutane babu hayaniya fakana ibn sirin muhammad ibn sirin ya anna ammata ma yurwa an aliyin al Muhammad bin Sirin yana gani yawancin abin da Rafida suke ruwaitowa ga Ali bin Abi Talib zaka isko duk ƙarya ce suke jingina mai ƙarya ce suke jingina mai saboda haka in ba haka ba Ali bin Abi Talib bai gaba da ɗaya daga cikin waɗannan khalifofin da na gabace shi ba in gaba da ya tafi tare da su to nan ne muka kawo ƙarshen abin da Imam Bukhari ya tattara dangane da manaqib Ali bin Abi Talib dangane da eh, komawa a markazin nur na hada musu ta kashe an kashe dangane da komawa a markazin nur akwai gyare-gyaren da aka ce muku za a yi tun wancan sati idan